tunda ana magana idan abubuwa duka ɗaya ne da haram da ɗaya ne laifukan daidai suke da kisan kai da mali duk daidai suke to don me Allah ya nawa ta hukumomi wata hukuma ta fi wata bi ayi ce in nawa subhanahu al'ukubata uqubata al-baliga fi duniya wal akhirah wannan ya yi zina an masa bulala wancan ya yi zina ko sun yi zina an sa a kwakwala masa duwa to alaihi kanan ta bambanci kaga wani a cikin ya fi ba da haushi da wani dole wancan wanda aka ce a kashe shi to laifinsa ya fi girma daga wanda aka ce masa bulala wa ashhadu ibadahu minha ما أشهده ينون وباين فأبون ينون مصر لو شاء لولا شدة غضبه إن بعد أن ننفشن وسخطه على الفائزين لما اشتد كراهته كما صدابت القرنبة وبغضه له فأوجبت تلك الكراهة وأن كما تهيفد والبغض منه وقوع أنواع المكاره وذات فأوجب تلك الكراهة والبكر منه وقوع أنواع المكاره به وان أبو وان جامد وإن متني كما أن محبته لما يحبه صنفا جابوا صويا سجابون حكيسو من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحابي ya haifar da aukuwan abubuwan da ake so liman fa'alahu Ba shuhudu ma fil alam kallon abin da ke cikin halitta min ikrami awliya'ihi yadda ya karrama masoyansa wa itimami ni'amihi alaihi wa nasarihim wa i'izazihim da ɗaukaka su wa ihanati a adaihi da tozarta makiyansa وعقوبتهم وإيكاء المكاره له من أدلة الدليل yana min أدل dalili kenan ina daga cikin hujjan da tafi fi zama hujja ala a akan Allah na son wasu wa yadda tabu wa bughdihi wa karahatihi lil akharina bal nafsul lafi kai goyon bayan kawai maliman walahu mutum ya so wanda Allah ya so ya goyi bayan wanda Allah ya goyi bayansa wa mu'adatuhu liman adahu hiya ainu mahabbatihi wa bughdihi a duniya aka ce yau sai wai ki shafi'i ne ku kike cewa in ka ga abokinka sun haɗa kai da makiyinka to ya canza abokin naka sun yi ittifaqi ne da na nasa kuma har haka take in ka je ka duba ka duba ka duba wanda mutum yana gawa da kai dan sai yanzu ga wani tare da shi to ma la ra'ayin su da tare suke sun haɗa kan gaba da shi ba za su kare yadda wajen ni ba yaron shi ne ba ni ban zama ina ba kaza ba ni ba shi su ne gaskiya ne kawai yaron shi wani Fa'inal innal muwalata asluha alhub wal muadaka asluha albughd fa inkaru sifatil mahabbah wal karahati inkaru li haqiqatil muwalati wal muadati wa bil jumla de atakaite fa shuhudul qulubi li mahabbatihi wa karahatihi zukata zuhalarti fong Allah ko kin Allah kashi hudul iyali ne bi karahatihi wa ihanati an tsaya a nan hmm?